lillahi wa inna ilaihi raji'un dukkanin mai rai dama yana da lokaci duk wanda ajalin sai lokacin sai to babu shakka ba zai kara ko sakan guda ɗaya ba saboda haka mai martaba sarki lokacin sa yayi kuma gaskiya ne Allah ya karba abin Walin Kano Alhaji Mahe Bashir Wali kenan yake tabbatar da rasuwar marigayi mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero da safiyar yau Juma'a. Tinde jama'ar Kano da sauran sassan Najeriya ke ci gaba da bayyana alhini dangane da rasuwar mai martaba sarki. sunana sani ibrahim yusuf inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu ne na jimami sosai ga duk al'umman musulmi ba ma iya mutanen da suke cikin garin kano ba mun tashi mun waye gari da samun wannan labari amma duk mai rai mamaci ne aka zabi masa fatan Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa kurakuransa shuaibu isa ta gaskiya ban ji daɗi ba da na ji wannan rasuwa saboda wannan ba ƙaramin babban rashi ba ne gaskiya wannan rashi da muka yi sai dai mai fatan allah ya gafata wa mai martaba kuma allah ya bamu wani madadinsa wanda ma ya fi shi adalci assalamu alaikum suna na zakariya aliyu wannan rashi da aka na mai martaba gaskiya ba rashin ba ne kano gaba ɗaya afirka ne baki ɗaya muna fatan allah ji kan mai martaba allah ya kwanta allah ya kyautata makwanci kuma allah ya ba fiye da shi da wani sai da adalci garkuwa ne ba karami ba arewa nan gaba ɗaya duniya baki ɗaya Allah ya masa rahama na Saifullahi Sunusi gaskiya wannan rashi da muka yi gaskiya babban rashi ne muka yi mun yi rashin shugaba adali mumuni sadauki Allah ya gafarta masa Allah ya ji kan musulmin duniya gaba ɗaya. Assalamu alaikum suna na Tajuddin Abdulmumin Kasuwa wannan babban rashi da muka yi na mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayar Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ce mako masa gaskiya mun yi babban rashi gaskiya mun yi rashi kwarai da gaske fatan mu ubangiji Allah karɓi zuwansa mu ma Allah karɓi mu zuwan Allah ya musu rahama dai ina ina wa sarki addu'a Allah ji kansa Allah gafarta masa Allah sa ya huta mu kuma Allah kaita karshen mu Allah samu a sa amma Allah ya kan mai wata ba sarki Allah ji kansa Allah gafarta masa Allah kaita namu kuma zuwa Allah ya rahamshe mu ina tuwa a sarki addu'a Allah ya rahama masa Allah ya ji kansa Allah ya kyauta namu zuwa ina fa ina masa fata na alkhairi Allah ya fi masa kurakuransa baki daya mun yi rashi babban rashi kuma duk ƙasa ta yi rashi da fatan Allah ya masa afuwa Allah ya gafarta mai martaba Allah ya sa wuta, Allah ya fi mai kulansa. mai martaba Allah ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa can tafuna Allah ya gafarta masa yau to suna na Adamu Ada mai martaba Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah sa kuma aljanna makoma Allah ba mu kuma magajinsa mai albarka da kuma jikan talakawansa A shekarar 1963 ne marigayi Alhaji Ado Bayero ya hau kan karagar mulkin Kano kuma a shekarar da ta shuɗe ne ta 2013 ya cika shekaru hamsin yana kan karagar mulkin masarautar Kano. Ga ma wasu daga cikin lafuzansa lokacin da ya gabatar da jawabi a wurin wata ƙasaitacciyar daba domin taya shi murnar shekaru hamsin a kan gadon sarauta. Alhamdulillah, jama'a shekara kwana ce domin yau mun cika shekaru hamsin da Allah ya mana baiwa da alfarmarsa na danka mana ragamar sarautar kano cikin waɗannan shekaru hamsin abubuwa da dama sun wakana wasu ma ba za mu iya tuna da su ba dama haka rayuwa ta gada haka kuma sarkin ya yi tsokaci game da dangantakarsa da jama'a da kuma gwamnati a matakai daban-daban tsawon shekarun nan hamsin tsakaninmu da gwamnati tun daga ƙananan hukumomi na jiha da na tarayya ba komai sai alheri tsakaninmu da jama'a kuma ba komai sai soyayya da kauna da girmamawa don mun yi wa wani wani abu cikin waɗannan shekaru hamsin ya gafarta mana mu dai ba wanda ya mana wani abu mun an yi ma muna tabbatarwa da cewa mun yi gafara marigayi alhaji dr ado bayar kenan sarkin kano lokacin bikin cikarsa shekaru hamsin a kan karagar mulkin masarautar kano sarkin dai ya rasu yana da shekaru tamanin da hudu a duniya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria